الخلق تشين سيدك ومن كان الله بجده أي هو الأهلاك يسنسع استعمله فيما يحب وأن لا دي أمقاني لشلونا أي كده أقول لأن لك من كان تقعان في مصر يقول لا ألا لا تنكع وسيقك ألا مرتبط بيادة بيتعب ya sanya ka a cikin aikata abin da Allah ya ce shi wa ma'rufu la yaf'alu ma yubghidu al-haqq wa yashaqqu masoyin Allah baya aikata abin da zai tsaya ta Allah kuma abin da Allah baya so duk masoyin Allah baya aikata abin da Allah yake fushi da shi Allah ya ce yana son ka zai yi maka ibadarsa duk abin da ya ke da shi za ka aikata abin da baya ya ko za ka kana yi nan wannan ba abu ne a duk lokacin da kake son ka gane cewa kai masoyin Allah ne Allah yana son ka to abin da za ka yi shine shi kana bin abin da Allah madaukakin sarki yake so a yi kana nisantar abin da Allah madaukakin sarki ya hana wannan ya ce ƙariya a lokacin da ka tsinci kanka a matsayin kana aikata abin da Allah ya so sai ka gode ma Allah ka ƙara biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana sanka sau da ga duk mutumin da Allah ya kusanta to ba zai aikata abin da yake kusa da Allah ba alhaqqu nan sunan Allah min al-kufr masoyin Allah ba zai kama shi ba dama Allah ce la yuhibbu al-kafirin Allah la yuhibbu al-kafirin Allah baya san kafirai kaga duk mutumin da kaga kafin shi shi to har abada ba musulmin Allah ba ne shi sai idan ya musulunta ya bar kafircin nan ya zo ya musulunci to daga nan ne ya zo musulmin Allah wal usul sannan kuma ba zai rike yin fasikanci Allah baya san fasikanci wadanda su fasikai Allah baya san والعصيان da kuma sako mutumin da ya zama allah na kanka ba za mu iya na aikata sako ba wa man fa'ala al-kaba'ira wa asarra 'alayha duk wanda kaga yana aikata sakon allah wa asarra 'alayha kuma ya doge akan manya-manyan zunuban al-kaba'ir shine manya-manyan zunuban magabata sun yi saɓani a kan waɗanda zunubai da ake ce suka kabari har wasu suka faɗa ajali akwai to daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu yana cewa da baki da kabari guda bakwai wani daga cikin sahabbai ya ce sun kai tara wani daga ciki ya ce sun kai ashirin da wani to amma an ba da ka'ida ta inda ake gane zunubi yana cikin kabari na farko duk zunubin da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya sa shi cikin kabari to ya zama yana cikin manyan zunubai ke kamar kwanan annabi sallallahu alaihi wasallam inda min akbari kabari an yal'ana rajul walidai lalle da cikin mafi girman zunubai mutum ya rika zagin iyayensa shi zagi yana cin kabari kuma mazan sun sai fassara yadda ake zagi ba ana nufin sai mutum ya ji ya tarar da baban shi ko mamarsa tana zaune ya ma mata zagi ba a'a an ya subba rajulu aba kai ya a ba wa ya subba umma fa ya subba umma zagi shine wani ya zagi iyayen wani to ya zagi na ta ranar da wani ya zagi baban wani to baban shi ya zaga ranar da wani ya zaki mamar wani to mamar ta ya zaki kaga wani na ciki sannan za a manzo a sallallahu alaihi wasallam ya ce biyu kun bi akbaril kaba'ir shin ba na ba ku labari game da zulubin da ya fi kowanne girma ba wanda yana cin kaba'ir ya ce a al-ishraku billahi wa uqul walidayn na farko shi ne shirka daga ciki kuma saba wa iyaye muna na musu mu'amala in kyautata musu kin yin abin da ya cancanta a musu wa kana muttaki an sajada annabi sallama yana zaune yana kwanta haka ya shingida sajada sai ne ya zauna ne قال على وقول الزور وشهادته sai manzo ne ke da cikin manyan zunuban nan kaba'ir akwai kaunin su magana ƙarya abinda ba ka da tabbas ka je ka yada ko mutum shi da kanshi ya kirkira shi ne ake cikin kaunin zuri wata hadatun zuri ba a gaban gabansa aka yi ba amma yanzu gaban alƙali ya ce a gaban shi aka yi ya ba da labarin a gaban shi aka yi wanda yana cikin ka'ida ta farko ce annabi sama da kansa ya kira zunubi a matsayin yana cikin alkabari ka'ida ta biyu ta gane zunubi yana cikin kabari ita ce duk hadisin duk zunubin da abin sama ya ce masa yana cikin mubiƙa ko ya ce yana cikin mubiƙa mubiƙa masu halakarwa su ne mubiƙa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala a abin da yake cewa yake cewa abin nan yake cewa manya-manyan zunubai guda bakwai الموبقات اتقوا السبع الموبقات تجيبوا رجل نبيه جابوا في وزن حلقة دليل لن تصلي للسابع وبإذن الله بدأ لسنا يكران إذا موبق ومهلك تولى إلى الكبائر قاعدة تجاه الكبائر إذا شيء وعامل يزويه بالذنوب kamar a cikin suratul isra'i Allah ya lissafa wasu zalibai sai ce kullu dalika kana sayyi'u inda rabbika majhula kullu dalika kana sayyi'u inda rabbika majhula a wata qira'a kullu dalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha to duk waɗannan zaliban da aka lissafa a wannan wurin da kan kabari ka'ida ta hudu ita ce duk zunubin da aka ce idan mutum ya aikata shi wuta zai shiga a lahira wannan zunubin yana cin kaba ƙa'ida ta biyar duk zunubin da aka ce idan mutum ya shiga hukuncin shi a duniya kamar zina an ce za a mutum bulana ko an ce a kashe shi ne yana cikin kabari waɗannan ƙa'idodin suna cin manya-manyan ƙa'idodin da ake gane kabari to ne malamin jami'a sai ya ce wa man fa'ala kaba'ira duk wanda ya aikata manya manyan zunubai a same shi makaryaci ne shi a same shi mashayin biya ne shi a same shi magulmaci ne shi duk suna cin manyan zunubai a same shi annalini ne shi ne haɗa haɗa burinsa shi ne ya ga ana rigima a tsakanin can da can ko kuma a same shi mazinaci فودك وأظهرت عليها kuma ya dubi ya ci gaba da ba su ba abin da ake shi ma isra shi ne mutum ya zama kullum kullum cin zunubi yake shi ne isra wanda Allah ta'ala ya siffanta mummunai ba ta yin wannan wanda ne idan fa'alu fahimta أو ظلموا أنفسهم استغفروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ما في إيمان ما في إيمان أمر وأذى في سبحان الله amma da ta ga mutum a masa wa'azi amma ya sake yi sai to ya zama sirri to duk mutumin da ke aikata manya-manyan zunubai wa asarra alaiha kuma ya doge ya ta yin su wa lam yatub minha bai tuba ba fa inna Allah yuzhibuhu wa yuzhibu min zalika to Allah na kin sa kuma Allah na kin wannan aikin da yake to daga ba za ka zo kai iddia ta cike masoyin Allah bane amma kuma tabbata bi tabari'a wa tusiru alaiha wa la tusiru minha domin zunubi kowa zai iya zunubi annabawan Allah su kaɗan ne ba sa zunubi waɗannan ma'asumai ne kuma Allah ya tsare Allah ya ba su isma ya ba su kariya daga gare shi ba su sabo amma duk wanda ba annabi ba to zai iya saba ma Allah amma me ya bambanci tsakanin mai imani da fasiki al-mu'min ya tubu wal fasiku Shi shine bambanci mai imani kullum tuba yake amma shi ba fasiki to shi yusiru zai tsaya ya doge kullum cikin zunubin da yake har ya ji a ransa ma wannan zunubin kai ba yi ba ne shaitan yakan kai ma mutum a zuciyarsa idan sako ya kai ma mutum sako sai shaitan ya rika nuna masa cewa ai sakon ma ba sako ba ne kawai ji a zuciyar shi ai ba komai ba ne ka kalla irin mutanen da suke saba ma Allah ne wanda ake nuno sa ko a talabijin su ba su biya a cikin zuciyar su cewa sama Allah shi ya sa ce daga cin alama ana wa mutum fatan zai tuba ya bar saƙon da shi ne adam rashin bayyana ya zama ba a fili ya yi ba da zai yi a ya yi to alama ce ta ana masa fata in sha Allah ku ne mai tunda har baya san a ga yana yi wal ismu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadr wa kharifta an yattaja alayhi an-nas zunubi dama shi ne abin da ya rika maka kai yayi a zuciyarka kuma ya kaiwa yana komo maka ba ka san mutane su ne to mataki ke nan da ake mutum fatan ya tuba amma idan mutum ya kai matsayin da shi baya jin kowa ila a talabijin yake ila a rediyo ne so ya taya da sun maganganu baya jin komai kila a waya yake yaɗawa ko a social media kafafen sadarwa ba ya da komai ba ne da yi ba wannan tsakani da Allah da ya yi ana samun kaɗan daga cikin su ba kamar irin ana samun alfannanu da walfannana irin artist ɗin nan yan raba masu kiɗa waɗanda suka kai matuƙa ana samun su tuba a masar da yawa kan tuba kuma suka tuba musulunci su yi kyau wasu su daga nan ba su zo su matsa ma kansu su koyi addini har ma su zama malamai to kaga ana samu amma kaɗan mutumin da ya kai wa matsayin yana bayyana dalili kaɗan ne ke iya tuba lafiya ta Allah ka mutumin da yake wannan har baya cikin masoyan Allah domin an Allah madaukakin sarki yana kin sa kuma yana kin abin da yake aikata kama yuhibbu abdahu mu'mina yadda Allah ke cin wancan mai safa to haka shi kuma Allah yake son bawansa al-mu'mina mai imani wa yuhibbu ma yaf'alu min al-khair kuma Allah ta'ala yake son abin da wannan bawan nasa mai imani yake aikatawa na alkhairi kun Allah ta'ala yana son bawan sa mai imani kuma yana son abin da bawan nan nasu ke aikatawa na alkhairi a gefen kan kuma Allah yana cin bawan da ya halitta bawan amma wanda ya zama mai sabo kuma zai tuba sannan Allah na kin abin da yake aikatawa na sharri da sabo kuma yake ce tsari إذ حبه للعبد bi hasabi imanihi wa taqwa wannan ba ka'ida ce soyayyar da Allah yake ma bawansa bi hasabi imani tana kasancewa ne gwagwanin imanin ba wa taqwahu da kuma taqwarsa taqwa na nufin imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi aikata abubuwan da Allah ya ce a yi da nisantar abubuwan da ya hana sune ne bayan imani ka yi imani a zuciya ka furta da baki تثير كما يكون متقي المتقي من يمتثل اوامر الله ويجتنب نواهيه من اين تتعبى بنت الله يسوع من يسنتر ابا بنت الله ويكون تركي يجي بايا كولا اتكي انا سامي عيكة سابو ونزلو اما لا يشير بذي ثبت بخير ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكر ƙa'idar masu taɓuwa idan shi ɗan ya kare ya ziga wata rana ya ribace su ya kwashe kafar su ta zarta sai kawai su ka ga sun tuna sai su tuno suna tunowa su sai kamar an yaye musu wata yana ce da ya idan su shi wai mun yi maka aikata wannan abu to daga nan sai su fara yin damuwa wannan damuwa ita ce ake ce mata annabin annabi sama ƙara a hadisi ce annabi mutawbil ka ji damuwa ne ka kai wannan dai to alama ce ta tuba to daga nan da ke gaba baki ya fara tsaya, sai a fara istighfar ana fara istighfar shi ke nan daga nan kuma sai ga mutum yana tunani a zuciyarsa cewa ba zai sake koma wannan laifin ba yana ji a ransa cewa ba zai sake koma wannan laifin ba to ai ya riga ya yi a baya sai ga kuma wani aiki ne zai aikata domin ya zama masa raine ya zama masa ya magance masa ya goge masa wancan zulumin sai a zuba masa aikin alheri shine wa addi sayyi'ata alhasanata tamsuha inna alhasanati yudhibna sayyi'ati kun ga yadda matakan take amma duk mutumin da zai saba ba Allah ko ya ji anan shi ne komai ba ko kuma ne cin hanci ne kawai aka ba da sai a ce isani an ba da rishuwa an ce mata isani kaga wanda yake har isani da kalmar isani inna Allah ya yuhibbu al-muhsinin Allah yana son masu isani amma ka dauko abin da Allah ya haramta ka ta mai isani me bambancin ka da wanda yake ce ma jiya a sharabul kufri mai ce barba fa'ida rashawa kuma insani ga cikin zama abubuwa suna yi Allah ya tuka mu wannan Allah ta'ala yana kan mutum ne gurgurin imanin da kuma takawarsa lokacin da imanin da ke karuwa saboda kawarka sai Allah kuma ya kara sanka hadithul walid وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع لي وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه Allah ta'ala ya ce cikin alhadisul qudsi in kana son ka zama waliyin Allah farkon hadisin man adali waliyin faqad azantuhu bil haqq duk wanda ya gaba da waliyin na masoyina in ji Allah faqad azantuhu bil haqq to na ba shi izini ya zo da yaki ya tanadi makamai ya zo da yaki ne kana kin waliyin Allah waliyan Allah na gaske tabbas ya ki shirya da Allah sai mu gani za ka iya ko za ka iya ba to ne sai Allah ta'ala sai ya ce to ga yadda ake zama wajen وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما ابتغضته عليه باوا na ba zai taɓa samun kusanci da ni ba in yana son ya samu kusanci da ni to babban abin da zai aikata shi ne sai ta farilla idan ka tsara farilla to kai yanzu waliyun am waliyun waliyin Allah ne kai amma gaba gari amma wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba idan kana son ka zama waliyun Allah ka waliyun Allah na musamman ke fataccen waliyi to yanzu sai ka tsaka kuma na gari shi ne bawa na ba zai fushi ba yana neman kusanci da ni da na a hatta uhibba ka sai na so shi sai Allah ta ce fa idza ahbabtu in na so shi kuntu san abin da zai yasma bihi sai in zamani ni nake juya masa jinsa ba zai ji komai ba sai a yi in ka kaga ya sa wani abu a kullum shi to qur'ani yake ko wani ilimi yake saurara tafsiri ake yi hadisi ake karantawa aqida ake karantarwa abinda kawai zai rika ji a kullum shi wa basara kullu ladhi yusiru sannan ba zai ji komai ba sai a yi alheri Allah ne zai zama yana juya idansa ba zai iya zai sa idansa a cikin abin da ya zama na haram sannan wa ya da wuya zai fi shuka sannan hannun shi ba zai taɓa wani abu ba sai abin da Allah ya yarda a ba sannan waye ne ila wuya zai fi shuka yamshi da sannan kuma Allah zai zama shi yake kula masa da kafarta wacce yake tattaki da ita ba zai je ko ina ba sai inda Allah ya yarda a in ka gari ya fita wani waje to wajen alheri amma kafa shi ba za ta ka ba za ta ɗauke shi ta kai shi wajen da Allah zai zai shi ba to ka ga waliyi mun gane wali ne ya zama ne Allah na gaske to shi ne wannan ita ce ka'ida kana samun waliyyantakar Allah da soyayyar Allah ne kudin gudun imaninka da kuma takwarka shi malamin jami'a sai cewa wa man zanna duk wanda ya zaci annal zunuba la tazuhu cewa wai zunubai ba za su cutar da shi ba bi kauni sun buhu saboda Allah na san shi har akwai wanda suke cewa su ladan su ma a wajen Allah da matsayin su a wajen Allah ya yawa to da kace ta rika aikata zunubi kamar irin mutum ne mai ciwon siga sai wata rana sai ya sha magani sai suga ke kasa kuma sai ya sha suga to haka suke cewa su suna da wani lada da wani matsayi a wajen Allah da ya kai su yanzu to sai su rika zunubi domin suna cewa idan ba su zunubi ba to ladan su zai rika cin junan shi ladan da kai zai rika cin ya kai so da kafin su rika yin zunubi ladan na hawa lillahi wa inna ilaihi raji'un suna faɗin haka to shine sai malam sai ya ce wa man zanna anna dhunuba duk wanda ya zai cewa wai zunubai ba za ta fitar da shi ba li kauni la yujidhu saboda wai Allah na san shi ma isra'ihi alaiha kuma ya doge yana wannan da an ba su ba in an masa wa ce kai ba a wajen Allah mu mu daban nake fa kana bi manzilati man za'ama to daidai yake da mutumin da ya riya anna tanawula summa la yadurru cewa sha guba ba zai cutar da shi in ya sha guba ba za ta ba za ta kashe komai ba ma'a maki alayhi kuma kullum sai ya sha guba mutumin da zai ce kun gane mutumin da zai ce shi Tunda shi Allah na san shi to da kafin da zai yi ba komai to daidai yake da mutumin da zai zo kullum ya sha guba sai ce guba ba za ta cutar da shi ba wa ta tadawi ne ko bai shan magani guba zai kwanfada kuma bai sha wani magani na rigakafin gubar ba amma hujjarsa da sihhatin mijaji saboda jikin shi lafiyayye ne antibodies ɗinsa suna aiki ƙwayoyin yaƙi da cutar jikinsa suna da ƙarfi sau da ka shi kullum ya sha guba ya sha guba da tafi da ita zai karya da ranar sha guba da daddare sha guba kuma ya ce lafiya shi lau zai ci gaba da zama saboda yana da ƙarfin lafiya to dai ne da wannan in wannan mahaukaci ne to wancan ya fi shi hauka gara ma wanda zai zai sha guba في يد فيه تمتون الدبير دول يا عمر الفكر إلا يا عمر تشيد مهم الدبارة ألا إذا دلالي كوشي كيدا تنسى ومطعي فذا قيرزو شي ولي ألا وشي مضوي ألا فذا قيرزو باب عمر دلوم تبيع أي حكاية تتدش وبعد الفنا في الله من كيف ما نشاء فقولك مقبول وفعلك لا من كيف نادي أجود ألا أكي ونمطعي عن حضرة الكوفية وفي سنقول كيف ما تشاء هذا ولي يدر قدامه فقولك مقبول ما غنق لكي دول أن لا يعيشيها إن ذلك كي أن لا يدر مطامان هذا وفعلك لا وزر سمن جائك إن ذات عبادة جديدة وانك شاكيا لا يدر المسلم يدر لا يدر إنتاع من الذي لا يدر أبا سبب يأكل وانتمك هكذا تجي غيابه kaga ne shi ne wannan ka sha kuban nan sai ce a ah, ai shi antibodies din su an gwada shi yana da karfin jini shi ne mizaji kaga mahaukaci shi ne tsimanin mutum ya sai ce walau ta dabbar al'amau da wannan wawan da ke cewa ai shi tun da masoyin allah ne shi zunubin shi ba zai cutar da shi ba da ya kula da ma kasan mahu fi kitabi abinda Allah ya ba da labari min kisafi min kisafi anbiya'i daga cikin kisoshin annabawansa me yasa Allah ya ba mu labarin annabawansa da abubuwan da ya gudana tun daga baban mu annabi Adam alaihi salam me bambancin annabi Adam alaihi salam saba ma Allah da yayi da saban shaitan saban shaitan anna shaitan aw anna iblis lam yatub bal asarra wa takabbara wa anna adama taba wastaghfara shaitan da ya saba ma Allah da daidai lokacin da Allah madaukakin sarki ya masa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al داشي لما في إتياع لنا توبة ربي إني تبت إليك فاغفر لي ظلمت نفسي فاغفر لي دا حق شيطان يتواجه ساعة خير منه عبد لمن خلقت طينا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يا زاني جلال أجبانا بعد أن يكفيش kuma an halicce ni ni daga wuta wuta kuma ta ku shi ku da yanku a halice shi mu ne waye bakin yanku shi ne za a ce masa sujada ka gani to amma shi ko annabi adam alaihi salam وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه هو التواب هذا هو بنتي شيطان سيقار ما دوجي ما karshe saboda lalacewa ta shi nan sai ce an zirni ila yau ne ba a ce ni dama ɗaya yake nema a wajen ka ba na neman gafara ai ka ba ma dama ce yanzu ka kawai kamun alkawarin cewa za ka bani har zuwa sai na tashi alkiyama sannan wadatai Na innaka min amma ila yau waqti al-ma'lumi in ce ka je an jinkirta maka ka je ci gaba da yi amma a wani lokaci na wata rana sananniya a wajen Allah aka ba shi dama ka ga ɗan. kamar mutumin da ya zo nan fashi ne shi aka zo za a kashe shi aka kama shi hukuma ta yanke masa hukuncin kisa sai aka ba shi ɗan dama aka ce to ne zai ce sai ce to ina ma ina ma yara na umarni cewa da waje ta za da waje ta za ta ƙara rike shi da kyau kaga babu alama amma wani kuma da aka zo ka yi zai abin da nake nema Allah ya gafarta mana tunda dai samu sabon karshe Allah ba kuma zai iya karɓi da sa wannan ya zama ba za mu kafe ba a lahira suna da bambanci ko wasu da bambanci kaga shi ne so daga kullum idan bawa yana zunubi amma zai yi gaggawa ya tuba yi istighfari ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to zai samu soyayyar Allah amma bawan da zai zama ya duniya har ma ya ikirarin cewa ai sun masoyan Allah ne tunda su masoyan Allah ne ladan ya yi yawa a wajen Allah sun tattara lada a wajen Allah da rob da rob tanki tanki to da ka sai su rika taba zunubi sannan ladan nasu ba haka ba zai yi yawa ya tumba to da ka shi yasa sai su rika yin zunubi saboda ladan ya rika rabuwa yana nan daidayewa yana keke to ka kalla da wawan ya kalli abinda Allah ta'ala ya ba mu labari da kisoshin annabawansa wa ma da ba da min at da kifa da abin da ya gudana a gare su na tuba da istighfar istighfar a cikin tuba yake ba ka tuba sai da istighfar shi yasa mu da baki ake yin sa shi ku tuba ya kunshi abubuwa da yawa an sha ambata mana su istighfari ne daga cikin su tuba wanda zai zama yin zunubi ya tuba ya yi istighfari a wajen Allah ba zai zama kamar wanda shi cewa ba yake an shi sakon ba da yake yi ai ya yake ma Allah saboda ladan shi ke san ya ce annabawan Allah Allah ya kai to mana tuban annabi annabi Adam ya tuba ya tuba gashi nan mun jawo aya fatal qa'adu min rabbi kalimatu fataba alayhi إنه هو التواب الرحيم من يتي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا أبنجيكم من توجكم من بعدكم من ذلكم يا الله لنا ما تتعوا الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله والله إذن بك غافر كامنا كاذقا مباع غافر كاوا كبوت ذنبهم سنن كذا تكون من أسيرا نقوم القيامة شيني غافر wa tarhamna sannan ya Allah ka shigar da mu aljanna da ka fito da mu daga cikin ta kamar da mu yana kulan da mai alhajirin wallahi za mu zama cikin ta a ku cikin insha ta mutu ban annabi Adam alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam ya yi ma Allah mahaukacin tafi addu'a Allah ya hana wannan addu'a addu'a ya yi yayi akan ɗansa rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakim Allah ya masa la tas'ayni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahil fi rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين na annabi nuhu ma ya tuba annabi adam shi ne halitta kuma annabin farko da Allah madaukakin sarki ya fara ma wahayi shi kuma annabi Nuhu alaihi shi ne farkon manzanni kaga shi ma ya tuba annabi Musa alaihi salam ya tuba ga tuban annabin Musa alaihi salam shi ma ya tuba annabawan Allah haka suka yi duk suna tuba to sai a zo a samu wani kawai shi sai ya ce ai shi ya kai matuƙar da yanzu ladan shi yawa sai ya ta aikata zunubi saboda shi masoyin Allah ne wannan zunubin ba zai cutar da shi wa ma usibu bihi min anwa'il bala'i sannan kuma idan ma ba a faɗi tuban nasu ba to mutum ya je ya duba abin da Allah ta'ala ya jarrabu annabawan nan da shi min anwa'il bala'i da nau'ukan jaraba me yasa Allah ya jaraba bawansa shi sa jarabawa ta Allah madaukakin sarki in ta zo da mummuni bawan Allah to kila wani zai ya ma Allah subhanahu wata'ala sai Allah yake sanya masa hukunci ta a annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi yana cewa inna Allah idza ahabba 'abdahu ajjala lahu uqubatahu fid dunya Allah idan yana son bawan sa sai masa azaba a duniya ka aikata wani sako sai Allah ya jarrabe ka da wani abu mara daɗi to ana fatan wannan ya zama haza da ka, wannan ya zama ya wanke maka wancan laifin da to su annabawan Allah abinda mu a wajen mu yake ma ba zunubi ne su idan suka aikata shi zai iya zama zunubi shi ne suke da ƙa'ida ai da suke cewa a abrar sayyi'atul muqarrabin ko akwai aikin da idan wani yayi lada zai samu wani kuma idan yin zunubi za a bashi to annabawan Allah annabawan Allah su ne aula da wannan to akwai kila wasu abubuwan da suke ƙanana to sai ka ga Allah ya zarrabe su shi ya sa idan annabin Allah ya tashi zai yi laifi ya tashi zai yi rashin lafiya Allah zai zarrabe shi da rashin lafiya nan ka mai aiki annabi sama a hadisi sahihi yace inni u'aku kama yu'aku rajulan minka ni idan zan yi zazzabi to ana nan kamar zazzabin ne zazzabin mutum biyu ne ke saboda saboda ladan sai na kowa yawa mutum ya kalli yin yadda Allah ya jarraba annabawa da annabi ayyub alaihi salam a cikin kissar annabi ayyub alaihi salam da jaraba wanda Allah ba da sarki ya masa ba ƙaramin darasi ba ne ciwo iyalan suka kare da baki ɗaya annabi ayyub annabin Allah ne kuma mai dukiya shi da dukiya da baki ɗaya ta kare ba komai a gidansa ya koma shi kaɗai ya koma addu'a yake an yi masajin shekaru bi nufi mu'aza ya Allah حين ياسع من بنصب دوها الحمد الدنيا وعذابك عذابك أيوة أمشي أن لا يحظى قد تدفنا له وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة منا ورحمة من عندنا أو الوزن وذكرى لكل الألباب كما لي أكداه مثلك يا لنسى أكارا ميوز أكارا ميوز يعني mutum ya rika karanta darussa ya rika karanta tsoshin annabawa zai gani ba zai yi wannan hukumar bai ke shi wajen Allah in Allah ya jarrabu annabawa wanda su ne waliyarsa na ba ta ɗaya to kai da ne mun zuwa yau mu da ba mu sani ba lalibai nake da kanin mu lalibai ke kowa fata ke. amma su annabawan Allah sun samu wannan matsayin sanan ne shine wa ma usibu bihi min anwa'il bala'i alladhi kana fihi tamhisun lahu wanda ya zama musu dan a goce musu wani abin su ne na laifi wa taslimu domin kuma a tsarkake su bi hasabi ahwalihim gwaggwadon su. to da a ce mutum ya lura da wannan alima zarara kudu bi ashabi sun zai gane cutar da zunubi ke bayyayyarsa in za ku kalli abin da Allah ya ma annabawa nan wani abu ne yanzu annabi Yunus alaihi salam annabi Yunus alaihi salam zunnu Yunus ibn Matta me ya faru wa'azi yake yi wa'azi yi wa'azi yi wa'azi aka kin imani da shi aka kayyada shi shi ke nan annabi musu alaihi salam bai jira wahayi ba sai kawai ya ga yaban wannan garin ya tafi ya je ya bincika garin mutanen kirki ya zauna da su a shari'a ma ya haka ne ko in kai ma mutane wa'azi suka kishi to tashi ka bar su ka je ka haɗu da mutanen kirki hijira ke me al-hijira al-hijira tafku baladi isyan ila baladi ta'a الانتقال من بلد الإسلام إلى بلد الطاعة شنو هجرة ƙaura ita ce mutum ya bar garin da ake saba ma Allah ya koma inda ba a saba ma Allah to annabi Yunus abin da yake nan to amma da ya ja me me me me ya faru da shi karshe iz abaka ila al-fulk al-mashhur fa ta'ala bakana min al-wujh hadid bai jira izini daga Allah ba Allah bai ce maka yi bai wannan rashin jira shine ya jawo sai Allah masa hukuma ta gaggawa ya je shiga cikin kwale-kwale kai jirgin ruwa ana tafiya jirgin ruwa ba na hankali hankali masu jirgin ruwa suka ce tabbas a cikin wannan jirgin namu inna fihi la'abdan abiqan akwai bawon da ya saba wa gidan shi annabi musa abdul ta'alikun tunda Allah bai sa shi yi ba shi ke nan fasaham siyasar ƙura'a sai ƙura'a ta ci annabi musu alaihi salam suka ce wallahi ba za mu halaka ba tun da kai ta bayyana kai ne suka ɗauko shi suka tuntuɓa shi suka jefa shi cikin ce sai kuma yana faɗawa cikin ruwa dama Allah kaddara wani ƙaton kifi ya zuba cikin ko sai ya kalace shi ya haɗe shi ya haɗe annabi musu alaihi salam ko shi ne ba shi kuma annabi yusuf alayhi salam haka na faruwa da ke gane abin da ya yi fana da ku kuma ma ta Allah ila ila subhanaka inni kuntu min zalim subhanaka inni kuntu min zalim yi ta wannan ya yi ta wannan ya yi ne kuma ba yi ne amanta ya tuban ba Allah shi kuma Allah ya sake aika shi wajen wasu mutane ko dai waɗancan mutanen na baya ko kuma wasu mutane daban sai da suke imani da shi kuma duka kaje da Allah yake mu annabawa to wani bawa ne zai zo ya kira ne ya shi ya kai matsayin da saboda shi masoyin Allah ne saboda haka ya tazzalibi kuma zalimin ba zai cutar da shi ba ga annabawa da sun yi sai Allah ya musu abin da ake cewa fitfuta yi yanzu amma to duk mutumin da ya karanta tarihin annabawa da yin wannan abin da ya faru da su wanda za ka ke gane cutar wanda da yake ke da shi kuma duk karantar wanda ake ta musulunci da ai abin da ake fata ke kenan ka zama mai da'a ka daina samu shi ne da abin da ake kowa halaka walau kana akfa'an nan fi maqama wannan mutum ko da ya fi kowa daraja a wajen Allah zunubi na cutar da shi duk matsayinka a wajen Allah in ka sake ka saba ma Allah ka shi ke darajar ka ta fada a wajen Allah ta ya za ka ka sake dawowa da darajar nan ka tuba ka bar saba in kai tuba to da gidan kuma Allah ya kaɗe ka ai shi ne ma'ana at-tauba at-tauba fi lura a wujuhu dawowa ka tafi da ka ba Allah ko zuka dawo shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala a tsarinsa in ka tafi kamar shi ka dace a shi shi yasa Allah ku ka gudu ba wata wanda za ka yi in ka gudu kamar shi لكل شيء إذا فعلت من عوض وليس لله فعلت من عوض komai ka sarka ka kara wani da zaka iya samun makafin amma da Allah so da ka kai sabon amma mun ga ka tafi wajen shi sai ya Allah jari na tuba in ka masa da'a kuma da ba kana nan a matsayin nashi to wace da wannan ba Allah to da kun kai ma Allah ne ki koma wajen amma tabbata a cikin laifi kullum cikin laifi kuma ba a tuba wannan ba karamin bala'i bane fa innal muhibba lil mahmud malamin ne ya ce ga wani misali yace ka ga mutumin da yake son wani abin halitta idan lam yakun arifan bi mahabbi idan wanda yake so din idan kai da kake son wani amma ba ka san abin da wanda yake abu wanda kake so yake so ba ka san abubuwan da yake so me da ne yake so An sharadi ne in kana son wani to ka san da me da ne yake so shi yasa ai matar da ta iya zama da mijinta ita ce wanda ta san ababen da mijinta ke so da kuma abin da mijinta baya so al-imam al-jawzi rahmatullahi alayhi ya ruwaito a cikin littafinsa ahkamun misali wata rana babban tabi wannan da ta kusa tana da fa'ida sosai mata da maza duk za ta mana amfani babban tabi alqadi shurai shurai kuma al babban tabi yana tafiya sai ya gamu da babban tabi'i عامل من شراحين الشعب سكح بلش في كلام سكة جريمة في سكة بارة جنسونا يا إياني في القاضي شغل في مع الشعب يتي والله يا لينا الحمد لله يمشي كهم عشرين كبر وسأو هذا جمعتاتها shekara ashirin shi abin ya kulle ma sha'abi kwakwalwa ka zo da mace shekara ashirin amma ba ku taɓa tanka tanka ba ai ba hausa ya ce ko harshe da hakuri ana tabawa to shi gashi ya ce shekara ashirin cun ba su taɓa jima sai ce to mu samu da kai kamar bayani suka zauna sai ce masa lokacin da na je na auri ta, ranar farko aka yi na kai sai na same ta mace ce kyakkyawa matukar kyau ya ce da na ganta aka sai na ni ya sallah raka aji domin ku ƙara gode ma Allah ya ce ban ce mata ta yi ba na sallame assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai na ganin ita ma ta sallar da da shi ke nan da muka gama sallar nan sai ne ni ya ta bata sai ta ce da mata ni ba kuwa ce a nan gidan ba canza ba da bada kai ma ba ko ne a waje na ban san ka bada amma kuma a cikin dangi na akwai wanda ya tantance aure shi amma Allah bai sa ya zama miji na ba Kuma a cikin danginka akwai matar da ta tantance aure shi, amma Allah bai sa ta zama ka ba Allah ya haɗa yanzu abin da nake bukata a gare ka lissafa mun duk abubuwan da kake so a duniya da abubuwan da baka so yace na ce mata ban san kaza ban san kaza ban san kaza ina san kaza ina duk na lissafa mata sai ce to a cikin mutane wa kake son yin hulɗa da su ce gida kaza gidan kirki ne ke hulɗa da su gida kaza ba gidan kirki ba ne kake hulɗa da su sai to ya izinin Allah ne ke ba za ka ga abin da ba ka so ba a tare da ya ce haka muka zauna da shekara ashirin ban taɓa maka faɗa ba sai su ɗaya ya ce wa ana laha zalim ya ce kuma cutar da ne ba a kan haƙƙi na mata ba alƙali ne ya ce wani laha zalim ne wa laifin tattala yi ba ba a ta komai ba haka na kawai na kawai to kage shi ne wanda kage iskar da take kawai da rasu da nake son mu ɗauka shi ne ya lissafa abubuwan da yake so to masoyi yana can kullum sha'in soyayya shi ne ka dace da abin da masoyinka yake so to wani ya ce yana son wani amma bai san ababen da wannan masoyin nasa yake so ba wala da laha kuma bai san abubuwan da yake nufi ba a rayuwarsa balla ya amalu da mutu da kai wannan masoyin ma baya wani aikin da ke nuna cewa yana kan wannan masoyin nasa وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له جد حقا يا كسر في جاهل في يكون في وكما وانا نجي جاو مدى السبب عند الزاعر ايش مدوى الناس ايش كل يا ابو يا سينا كلياني في مدوى الناس ما تقول ونفوره عنه كما وانا نجي جاو مدى سند هي قولة المدى شكاتي خنا سنة ما جاء ابو وانا نسي خنا انه نجي سوقي باحي dubi abubuwan da suke yi abubuwan da yara suke matasa masu zuwa su je wajen budurwa wai saboda tana son shi ita bata san labarin kwallo ba amma tun da yana kwallo ita ma kawai sai ta rika bibiya abin da ke faruwa da kwallo shi nan, kulob kaza yake mu'amala da su ko su ne iyayen gidansa su yake so ita ma sai ta bincika ta gano ko da ba ta taɓa jin sunan ba sai ta ce ita ma kulob da take wata uwa tana ta tana tana rigima da yanta sai kawai ta mutu mutu mutu ga an mammanna mata hotuna a ɗaki hotunan ɗan ƙwallo kan da ziga yana da gashi irin shi ba sanan da ne haka ita bata san sannan ba a shi shi ke kawo mata da gaske duk sabuwar kalandar da aka yi ya tura kawo mata ita kuma ta zo da makala a ɗakin uwata kawai wasu kace ga sunan Allah da cikon gashi da haka kan su da sunan ba ta gani sai ta mummuna su saboda saurayinta yana son wannan ita ma shi sa yan kulob din su kai ji ba to shi Allah ne zaka ji kana son shi kuma sai ka saba mishi ya ce ga abin da yake so amma a kai kai kuma kana da naka a kai ya kace bal sababan da ukubati kai zai iya jawo ma wanda kace kana son ya dau mataki kan kai maka ba. ya kai ka koke ce kada ka iya sakan kada ka taka mata zuwa kai masoyin shi wannan ita ce kai wannan ita ce gaskiyar soyayya in kana son ka zama masoyin Allah na gaskiya to a gan ka imanin ka na karuwa da Allah takawakka ga Allah aikin da kake ma Allah kullum karuwa yake ba rabuwa yake ba a gaba abin da kake so sai ayyukan addini ababen da Allah ya ce yake so to shi ne zama ne ce wa kasirun min ke na. to tari daga cikin mutanen da suke almajirai ne su ne at-taliku almajirai masu son su kai ga Allah suke koyan addini سلكوا في دعوى رب الله عنواعا من الجهل بالدين sun ji hanyoyi mabambanta a wajen maganar da suke cewa suna san Allah amma kuma sun bi hanyoyi mabambanta na jahilcin addini ba su ma san addini ba in ma min ta'addi hududillahi ko dai ta bangaren ƙetare iyakokin Allah ga abin da Allah ya ce musu yi su ƙetare gulubin ce shi Allah abin da ya ce maka kai yake so shi zaki in ya lissafa maka yake abu kaza za ka yi baya ka wuce gona da shi يكون هذا اللي يشيل عن كلمة قلوب الشيلة قلوب الشيلة أما ضايع هذا كعاء شيء ساعة من ما في لو تشيل به قوي لما تعالى الإسلام قلوب ذكيه في عوجه ولا ذكي يعني لا حين لا تصير شيء هنا نعم. لا شباب وني مثل ابن الحاج يقاوي تأثم المدخل kuma dan boji wa Allah ya gafarta masa shehu dan boji ya kawo cikin littafin da iya sunna da imanu bina mutumin da ya rika tasbihi kullum aka gama sallah duk sallar farilla in ya tashi zai tasbihi da tahmidi takbir dubu dubu yake dubu dubu tasbihi subhanallah ai ba wuce 34 ko duk wanda ya yi 34 ya yi da'a والحمد لله ثلاثين لأوك باعوا ثلاثين لأوك والله أكبر أقيد ويا سعيد يا الغزاء يمشي ثلاثين لأوك وشيت نزيم في نزيم في آع في شيت نزيم شيء يدبر ابن الحاج شيء علنا تنشعش في غدا في قنتا بس في مبرد عشان تاج في نتاج القيامة أنا تكرر ليه wane wane wane dan wane aljanna wane dan wane aka yi ta lissafa suna ana kira ana a auki a gaba aljanna aka gama kira ne tas ba su ne hanyar ina zai tafi kenan wuta ba sai ya gama lafiya sai ce ni ba ka kira suna na ba a cikin goma ba da ko haddasa ya ce ya ce ya me sunan ya sake bin list ya sake ce ba sunan ka cikin ya ce to wannan list na suwaye suke cewa ya ce list masu tafiyi ne an zama sallah farilla ya ce to ni ma ina yi ya ce to ni ba sunan ka ala ba sunan ka akwai wata takardar ne ko akwai wani list ne da bai ce wannan list shi kadai ne ba babu babu babu wani list da ba ta ba ta kan list list ne kawai ba ka samu admission ba shi shi ji tsaye ne to yanzu ya za a yi to da kasa wai ke a kake tasbihin naka ne sai ce dubu dubu ke kullum in an gama sallah ta ce daga nan matsala ta ya ce wannan ana ba waɗanda ba su wuce talatin da ukun nan da aka ce su yi ne. to da ka sai ka je ka nemi wanda za ka je farka daga bacci Allah ya masa dangantakar ya gane abin da ya aikata fata. to kaga shi ne wannan gudu shi mutum ya cewa shi bari ya yi wuce gona da shi shi ne min ta'addi hududillah ko kuma ta'addi hududillah abin da Allah ya haramta wa imma min tabi'i hududillah ko kuma tauye hakokin Allah ya yi kaiwa inda aka fi a kawai yana gama sallah a misalin tasbihi nan da ya gama sallah an yi za a yi sallah kawai sai ne yadda ka san ka annabu ala wasiyin ta'ala kamar yana kan tanda kamar ana gaza shi a kan tanda tanda lokacin da ake sallar ana gama sallar, ko kirje shi yana ta masallaci kaga jihadi shi kuma wannan ake cewa wa imma min idda'i idda'i batilati allati laha tukatala ko kuma ya zama yana kirkirar wasu maganganu na ƙarya waɗanda ba su da tabbas shi ya ce ai yana ganin kaza ko yana ganin kaza ko yana magana da suwa ne ko yana kaza ka kauli ba a kamar faɗin ɗaya daga cikin su da yake cewa ayyu muridin li taraka fil nari ahadan fa ana bari'un minhu wani shehi ne wani malami ne yake ce ma muridansa kullu man taraka fil nari ahadan duk wanda aka je lahira ya bar wani a wuta fa ana bari'un minhu ba wani da shi in an je lahira ku shiga wuta duk wanda suka gani a wuta ku fito da shi kuma ya wuce aljanna saboda matsayin ku a wajen Allah فقال الآخر سيشيكم أين يتي أي مريد اللي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار معنا منه مريد كده انت لا كده تكشي جمع duk wanda yake karkashin na muridina ne shi ya bar wani mummuni ya shiga wuta to ba da ba shi kaga kaga wanda ya hana shiga ai ya ya fi matsayi ko fiye da wanda sai an shige zai fito da shi shi tabka ma aljanna ba za ta shiga ba Allah ya ce ku je wuta zai ce ba za ta je ba Allah ba za ta je wannan nawa ne shi kuma wannan sai da suka shiga wuta zai shige duk ku sabta ba aljanna ko ba aljanna shi ne sai ya ce fal awwal ja'ala muridahu yukhridu kull man fil na farko ya sanya lebin sa ya kasance ya fitar da duk wanda ya riga shi da wuta والثاني جعله دينه يملك أهل الكبائر من دخول na shi ko na biyun gogan naka kenan ya fi girma kenan shi ya hana ma wanda suka yi zunubi a duniya su shiga wuta ne a lahira ne sai a wata wuta ya ce ba za ta shiga wuta a shi ne yin wannan akwai abubuwan da za su ga tsakani da Allah shi sai toma wasu ake ba su faɗi ba amma kuma tun da babu ta haƙiƙi da littafin alta ake yi kuma ba gaskiya ake so ba sai zama akwai mutanen kirki da yawa da aka danganta musu maganganun ƙarya kuma a ɗauka cewa su suka faɗi kuma a ɗauke shi a matsayin addini akwai kuma wanda wallahi tallahi da kansu suka faɗi sun larar da muku da Allah da kansu suka faɗi malaman zamanin sun mutu shaida sun san su amma sha shirya zama da su kuma su tsaya suna kara waɗannan miyagun ra'ayoyin na su miyagun aƙidin da su wasu kuma tabbas wallahi shari'a aka musu wannan adalci ne malamin jami'a zai faɗa mana wannan gaba ba wanda zai maka wannan adalci ne malamin sunna ya ware wanda tabbas bi da laifi shi ko mai laifi abin shi da a cewa ya laifi amma wanda ba malamin sunna ba shi kudin goro yake duk da haka akwai waɗanda danganta musu aka ba su haɗi ba ba su kuma yi ba mutanen kirki ba su yi ba ba su faɗa ba amma sai aka danganta musu akwai kuma da su sun yi an san su shi ɗaro ne auliya ku shi ɗan ne yan shi ɗan ne ba auliya ku rahmani an san su kuma tarihin su abu ɗaya ke malamin sun yi rubuce-rubuce a kansu kuma tun malaman zamanin su kai suna ma da tattaunawar da suka yi da malaman zamanin su da yawa har su kansu suka yi kai ko a cikin littafin da suka rubuta na aka wannan shi ne malamin jami'a zai faɗa mana wanda ke yi shi kuma fasowa kun ji guda ne ko to akwai na uku shi mun zo karatu na gaba insha Allah za mu ya ji su fasowa ne shi wancan ya ce ne duk wani wanda yake mabiyansa idan bai bai shi lokaci ya fito da yawan ka ba ko ba shi ba shi shi kuma ne ta sai ba ka da ba matsayi ba an dubu muna ma tsaye a bakin wutan muna gani duk wanda ya bari aka shiga wutan mata to ba wani shi shi ne tattaba kuma duk wanda wai abin da ake tunani wai abin da ake son kai karkashin shi ne duk waɗannan masu waɗannan masu su ne masoyan Allah soyayyar da suke ma Allah ce kuma Allah ke so shi yasa suke wannan aiki kaji ina ina ina wannan zai yi annabawan Allah suna ma Allah tawahu bi duka ka duba neman ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo wajen manzo sama aka ce ka je ka roƙa mana Allah madaukakin sarki ayi kitabi me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa zai iya je ya kusa a ƙarƙashin al'amshin Allah nema Allah jada nema Allah kirari ya yabi Allah ya yabi Allah sai Allah ba da mutum sarki ya ce masa irfa a ra'ataka wa sanku a washfa ku shakka da kanka tasu duk tambayar da kake da ita duk abin da kake da shi na bukata za a biya maka sannan duk ceton da kake son a baka za a baka kun ga sai suna ya je yayi samun ka ya yi ma'alla ya girma ma'alla idan ruwa tun a duniya in aka zo aka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu bai ya manzo Allah sama yake manzo Allah sama daga hannuwan sa yake hatta ya kuwa bayawu fanyi sai an ga hamata ya daga hannu haka yake ya juya sannan filin idi ya tafi a dajin da ake sallar idi ya tafi da kayan da ba na kawa ba ba kayan kwalliya ba ba kayan sallah ba ba kayan juma'a ba kayan da suke nuna kaskanci sannan kuma idan ya je yi ta addu'a bayan sallah da ake sannan kuma ya juya ba a matsayin tafa'uli fata sa'alu ya Allah yadda muka juya bayakunan ka juya mana fali ya zama ruwa daga nan sai a yi ruwa haka suke yi ba ga duk wannan nan su ne to waye kuma ne da shi masoyin Allah ne sai kuma Allah irin wannan gada Allah gada Zaka Allah shi ne zai Allah mu sarki ta mu zama bayan ka da gaske sallallahu alaihi wa sallam wa baraka akwai